ji manya-manyan malamai musamman abdulaziz bin abdullah bin baz muftin madina da ya rasu allah rahama masa da waɗansu malamai suna ce ba su taɓa roƙon allah yana ce bai taɓa roƙon allah da wannan addu'ar ba ba tare da abin nan e, e, a take sai ya ga sakamako shine mutum ya rika cewa hasbunallahu sayu'tina allahu min fadlihi inna ilallahi rasibun hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ilallahi rasibun yace bai taba shiga kunci ko na rashin wani abu ko wata bukata a wajen Allah ya tsaya yayi ta maimaita wannan addu'a sawa'un a cikin sujada ne a cikin abun nan ne a wajen addu'o'insa ko haka kawai ya zauna ya ta da wannan ayar hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allah raghibun yace face wallahi sai ya samu abin da ya roka sai ya ga sakamako sai ya ga biyan bukata ba tare da wani jinkiri ba da izinin Allah ina jin wannan na ba da shi lillahi wa rasuli yawwa amin ya rabbal alamin yawwa insha Allah na mu je malam Yusuf